Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wannan ajin Hausa na Mahmudu Shehu English Community kuma wannan a wannan a ci gaba da darasin mu na Hausa wannan shine sanin harufa na biyu a baya mun yi sanin harufa na ɗaya inda muka nuna harufan Hausa to yau kuma mun ƙara zuwa dai da harufan ne na hausa amma da salon da ya saba da salon da ya gabata <clears throat> a wancan karan mun kawo harufa ɗaya ne to wannan karan kuma mun zo da harufan ne guda biyu wato 'yan tagwaye kowane harafi mun zo da babbansa mun zo da ƙaraminsa sannan kuma mun zo da harafi masu makata harufa na hausa masu makata kar a manta na faɗi cewa su wannan harufa wato ainihin suna wakiltar wani sauti ne kowane harafi sauti suke wakilta to kamar yadda darasin na ta da muku shi shine ga harafin a wannan shine harafin a kuma yana wakiltar sautin a kuma wannan shine babban baki na a wannan shine karamin baki na a wannan kuma shine harafin ba harafin ba wannan shine babban baƙin ba har babban bakin harafin ba wannan kuma ƙaramin baƙin harafin ba wannan shine harafin ba waɗannan suna ɗaya daga cikin harafin da ban sa su a wancan darasin ba <clears throat> wannan shine harafin ba abin da sa na kawo shi a nan domin ya zamanto suna jere da ba saboda da ba da ba wato harafin ba da harafin ba duk iri da ake rubuta su bambancin su shine wannan yan makatar da aka yi a jikin su harafin ba babba yana da wannan yan makatar harafin ba babba yana da harafin wannan yan makatar amma kamar a wayoyi waɗanda ba su da manhaja ta rubutun Hausa ko ka zo rubuta ba dole zaka rubuta ta ne da ba yawwa harafin ba ga babban bakin ba ga kuma ƙaramin bakin ba yadda ake rubuta su wannan kuma shine harafin ca harafin ca ga babban wannan shine kuma babban bakin harafin ca wannan kuma karamin bakin harafin ca ma'ana duk ɗaya ne sai dai wannan ana rubuta ana yin amfani da shi a matsayin babban baki wannan kuma a matsayin karamin baki kuma insha Allah daga baya zan zo in yi bayanin amfanin babban baki da karamin baki wannan shine harafin da harafin da babban bakin da ga karamin bakin da sautin da shine a cikin nan harafin da sautin da wanda yake nuna yake ɗauke da sautin da wannan shine harafin ɗa shi ma ɗa mun kawo ta a jere da da ba don kuma ba saboda a lura sosai duk yadda ake rubuta su iri ɗaya ne sai dai bambancin su akwai wannan yar makatar da ake sa wannan yar ƙugiyar wato ana kiransu dama harfa masu ƙugiya harfa guda uku ɗin nan su harfa masu ƙugiya harafin ɗa ga kuma babban kuma suna suna ɗauke da sautin ɗa babban baƙin ɗa ƙaramin baƙin ɗa wannan shine harafin a harafin a kuma yana ɗauke ne da sautin a kuma ga babban baƙin a ga kuma ƙaramin baƙin a wannan shine harafin fa harafin fa kuma yana ɗauke ne da sautin fa ga babban baƙin fa ga ƙaramin baƙin fa wannan kuma shi ne harafin ga yana ɗauke ne kuma da sautin ga ga babban baƙin ga ga ƙaramin baƙin ga wannan shi ne harafin ha harafin ha ha yana ɗauke ne kuma da sautin ha ga babban baƙin ha ga ƙaramin baƙin ha wannan shi ne harafin i harafin i kuma yana ɗauke da sautin i ma'ana yana wakiltar sautin i ne yayin da mutum zai rubuta sautin i to zai amfani da wannan ne to kuma wannan shine babban bakin i wannan shine karamin bakin i ko a waya in mutum yana daddanna rubutu in ya rubuta wannan yaga ya fito mai dugo karami akai to karamin bakin i ne amma in ya rubuta i ta fito babu wannan babu wannan dugon yana nufin babban bakin i amma da abu ɗaya ne wannan kuma shine harafin ja harafin ja kuma yana ɗauke ne da sautin ja ga babban baƙin ja ga ƙaramin baƙin ja yadda ake rubuta su wannan shine harafin ka kuma yana ɗauke ne da sautin ka ga babban baƙin ka wannan ga kuma ƙaramin baƙin ka wannan shine harafin ka kuma yana ɗauke ne da sautin ka ga babban baƙin ka ga ƙaramin baƙin ka a lura a babban bakin ƙa ƙugiyar ana yin ta ne a ƙafar ta ta gaba a ƙaramin bakin ƙa ana yin ƙugiyar ne a ƙafar ta ta baya kuma ita ma kamar su ɗaya da ka bambancin su kusan yadda ake faɗa su wurin fitar da su ma a wurin sauti duk iri ɗaya ne ka ka kawai bambancin shine wannan a yadda ake rubuta su da yadda ake faɗa su amma kusan kamannin ɗaya da ka da ka ka amma a waya da wasu wuraren da babu harafin hausa ko ka mutum zai rubuta wata kalma mai ɗauke da sautin ka dole yana rubuta ne da wannan kuma in ya rubuta da wannan ɗin ma wanda ya san hausa sosai zai gane wannan ɗin yake nufi ba matsala wannan shine harafin la harafin la kuma yana ɗauke ne da sautin la wannan kuma shine babban bakin la wannan kuma ƙaramin bakin la yawwa wannan kuma shine harafin ma harafin ma kuma yana ɗauke ne da sautin ma wannan kuma shine babban bakin ma wannan kuma shine ƙaramin bakin ma ma'ana haka ake rubuta ƙaramin bakin ma haka kuma ake rubuta babban bakin ma wannan kuma shine harafin na kuma yana ɗauke ne da sautin na wannan kuma shine babban baƙin na wannan kuma shine ƙaramin baƙi na na ma'ana ko wannan ka gani ko wannan ka gani din na ce sai dai kawai wannan babban baƙi ne wannan ƙaramin baƙi ne sannan wannan kuma shine harafin o harafin o kuma yana ɗauke ne da sautin o ga babban baƙin o ga kuma ƙaramin baƙin o kamar su ɗaya ce sai dai kawai eh, shi za a rubuta babban bakin za a rubuta shi ne kwafcece in za a rubuta ƙaramin bakin za a rubuta shi ne ɗan matsili yawwa wannan shi ne harafin ra harafin ra kuma yana ɗauke ne da sautin ra sautin ra to wannan kuma wanda yake na farkon nan shi ne babban bakin ra wannan kuma shi ne karamin bakin ra ma'ana za a rubuta ra karama haka take ma'ana ko ka ga wannan rubutun ko ka ga wannan dirra race sai dai kawai wannan babban babban race wannan karamar race ina fatan kuna ganewa yawwa wannan shine harafin sa harafin sa kuma yana dauke ne da sautin sa kuma wannan shine babban bakin sa wannan shine karamin bakin sa shi ma yadda ake rubuta shi dukka ma ɗaya ce sai dai kawai babban bakin za a rubuta shi kwantarere ƙaramin za a rubuta shi ɗan mutsilili an gane ai yawwa wannan kuma shine harafin ta harafin ta kuma yana ɗauke ne da sautin ta kuma ga babban bakin ta ma'ana ga yadda ake rubuta ta babba ga kuma yadda ake rubuta ta ƙarama wannan kuma shine harafin u harafin u kuma yana ɗauke ne da sautin u ga babban bakin u ga ƙaramin bakin u sai wannan kuma shine harafin shine harafin wa harafin wa kuma yana ɗauke ne da sautin wa ga babban bakin wa wannan shine babban bakin wa wannan kuma shine ƙaramin bakin wa wannan kuma shi ne harafin ya harafin ya kuma yana ɗauke ne da sautin ya kuma yana ɗauke ne da sautin ya yana ɗauke ne da sautin me sautin ya ga yadda ake rubuta babban baƙin ya ga kuma yadda ake rubuta ƙaramin baƙi na ya wannan shine har, shine harafin za harafin za kuma yana ɗauke ne da sautin za ga kuma yadda ake rubuta babban baki na za ga ƙaramin baki na za bambancin su duk iri ɗaya ne yadda ake rubuta su iri ɗaya ne amma bambancin su shine babban bakin ana za a yi ta kwantareriya ƙaramin bakin za a yi ta yan mitsitsiya an gane ai to saboda haka domin in gane kun gane za ku yi rubuta min kowane harafi amma don in gane an gane ina so kowa ya rubuto min zan nuna wasu harafi sai mutum kowa sai ya rubuta takarda sai ya rubuto min ce na farko na ɗaya da na nuna wanne ne na ɗaya da na nuna wanne ne na ɗaya da na nuna wanne ne saboda haka ga sunan zan yi musu alama na ɗaya ga, ga, ga, ga na ɗaya nan ga na biyu ga na uku ga na hudu ga na biyar to sai ku rubuto min ku faɗa min cewa na ɗaya wani harafi ne na biyu wani harafi ne na uku wani harafi ne na hudu wani harafi ne na biyar wani harafi ne to da fatan shi ma kun fahimci wannan darasin kuma akwai mai tambaya ya yi, sai a darasi na gaba nake fatan Allah ya sada mu da alkhairi. when you look at me. Someone that will be glad in her and often in her. Someone that will feel jealousy when you look at her. Hey!